kana min aisha mai dambe ko ta da shi da autan na Aisha a wannan rana ta Alhamis dan Aliyu autan na Aisha su ne za su fafata wannan dambe dan Aliyu Aliyu dan ya dan dan fasa da shi dan da shi tashi masu kallon mu ga dan wanda za a biya kunan a wannan rana ta Alhamis tsakanin aisha daga bangaren gurma da ɗan aliyu nan shago daga bangaren jamus wannan rana ta alhamis muna gaya muku masoyanmu da suke tarayyar najeriya da kuma masoyanmu da suke jamhuriyar nijar da masoyanmu da suke kasar ghana da cameroon da kuma burkina faso da kuma wato d'Ivoire da saudi arabia da america da china duka wannan dambe don ku muke ɗaukar wannan bidiyo ga shi kuma za mu turo muku shi kai tsaye a wannan tashar tamu ta youtube mai suna damban mazaje tv da yar autar ta madatar gaskiya za mu kawo muku wannan dambe kai tsaye a wata na aisha kenan yake tashewa allah wata na aisha kenan yake tashewa a wata na aisha shi ne yake tashewa zai fafa da dan aliyu dan shago wannan dan ba ne za mu ce sai an tashi wallahi sai an tashi autan na aisha dan aliyu dan shago la la la la la dan aliyu dan aliyu dan aliyu dan aliyu daga bangaren jamus

ta 2024 muke kawo muku wannan dambe dan aliyu dan shago daga bangaren wato jamus sai autan na aisha daga bangaren gurmada autan na aisha ya sake nada zare autan na aisha ya sake nada zare a wannan rana ga damban nan dai ga damban nan dai ga damban nan dai ga alƙalin wasa anas shine zai hura wannan wasa a wannan rana ta alhamis ga kuma dan aliyu dan shago yana jiran shigowar autan na aisha a wannan fage na maza a wannan rana kuma ta alhamis ga autan na aisha na ya shigo bili yana nada zare alƙalin wasa anas shine zai hura wannan wasa autan na aisha sai dan aliyu dan shago autan na aisha dan aliyu dan shago autan na Aisha dan Aliyu dan Aliyu dan Aliyu daga bangaren Jamus dan Aliyu dan Shago shine mai sanye da jan wando autan na Aisha shi yake sanye da wando yankakke na jeans wato gajere dan Aliyu autan na Aisha dan Aliyu autan na Aisha dan Aliyu dan Shago autan na Aisha yana addu'a autan na Aisha yana addu'a ya shafa wa dan Aliyu dan Shago autan na Aisha ya shafa dan aliyu dan shago addu'a da yayi yanzu dan aliyu dan aliyu dan aliyu dan aliyu dan aliyu an taka dambe an taka dambe an taka dambe dan aliyu an taka dambe dan aliyu yana so ya kai ya ila la la la wala dan aliyu ayya wato ya so ya kai hari inda dan na ya tsaye da shi ya ce bari je sake nemo shawara wajen yan uwana ya je ya nemo shawara ya dawo fagen daga a wannan rana ta alhamis ga dan aliyu nan ga dan aliyu nan an raba rana an raba rana dan aliyu gashi nan dan aliyu dan aliyu an raba rana an raba rana dan aliyu yayi kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai wannan dambe wannan dambe sai fa an tashi wannan dambe wannan dambe wannan dambe ba ya ma hakarkari wallahi wallahi aliyu ya ma hakarkari mai kyau ya take hakarkarinsa aliyu ya take hakarkarin autan na aisha amma autan na aisha fa a wannan karo ya tsaye da kafa tar gashi na amma ya fara guje-gujen amma ya tsaye da kafa fa kai aliyu yana hawa da yawa wallahi aliyu yana hawa da yawa a wannan dambe aliyu aliyu aliyu aliyu dan aliyu dan shago aliyu dan aliyu dan shago dan aliyu dan aliyu la la la la la la la la la dan aliyu dan aliyu dan aliyu dan aliyu ya rige shi wallahi su rige juna wallahi ya rike na aliyu autan na aisha na aliyu autan na aisha na aliyu autan na aisha dan ba ta yi zafi dan ba ta yi zafi dan ba ta yi zafi dan ba ta yi zafi ba na aliyu dan shago Salim. Thank you. na an dawo daira ta biyu an dawo daira ta biyu hautar na aisha dan aliyu dan shago daira ta biyu daira ta biyu daira ta biyu dan aliyu dan shago an dawo tumban an dawo damban dai an dawo damban an dawo damban da'ira ta biyu autan aisha dan aliyu an dawo turmi na biyu an dawo turmi na biyu kai kai kai kai aliyu wallahi dan aliyu ya tsara kai wani mugun hari amma bai samu ba ga damban nan dai ga damban nan dai ga damban dai ga damban dai na aliyu autan na aisha masu kallonmu masoyanmu da suke tarayyar najeriya da kuma wato jamhuriyar Niger da kuma kasar kamaru da burkina faso da cote d'ivoire da libya da kuma saudiya wato da ƙasar amerika da ƙasar china da sauran ƙasashenmu na afirka da ƙasashenmu na larabawa da ƙasashen turawa duka mu ne muku fatan alkhairi don ku muke ɗauko wannan wasa wallahi ga wasan nan dai tsakanin autan na aisha ɗaya eh, ta na aisha wallahi da ali da ali mugun hari yake kaiwa dan ala fusace yake wannan tambi eh ai ai la la la la la la wallahi gashi nan gashi nan da ali da ali ya karabu da shi waje wallahi da aliyu ya zage da shi waje wallahi da aliyu ya fita wata na waje da aliyu da aliyu da aliyu da da aliyu da ga dan bana ne ga dan bana ne da a wata dan bana ne da a wata na aisha ga dan wannan dai Allah da Aliyu algalin wasa ya raba wannan wasa algalin wasa ya raba wannan wasa ya ce ya danna mu cizo ya ce a danna shi ya danna mu cizo a yayin da ya ji hannu Allah Aliyu ya ce a danna shi ba ya barka mu cizo a wannan dambe autan na aisha dan aliyu kai autan na aisha ɗan aliyu ya ce ka barka masa cizo a yayin da ka ji zafin hannu ka cije shi me gaske wannan batu eh ka tattara mu cizo da kaji zafin hannu an ka zama kura wai ai ai ce ka cije shi ka cije shi ga ya nuna mana hannu cizon hannu mun ga jini a hannunsa eh. ya ce cizon sa kai ka zama kura ka zama kura